Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna ko gaisuwa mu ga malamanmu da kuma shehunanmu da ‘yan abokanmu da kuma mu baki ɗaya na wannan gida mai albarka tun daga farkon ba tsakiyar ba ƙarshen nan namba. Na ko gaisuwa ta da ziyara ta wannan babbar rana. yau ina ɗauke da wani sirri insha Allahu ga wanda mace wacce take neman aure ko kuma namiji wanda yake neman aure ko kuma wanda yake neman kwarjini insha Allahu ko kuma wanda yake sabga kasuwa domin jama'a e, ko kuma game da wanda yake yaro da gida. to shi wannan sirri yadda ake yin sa da farko za ka rubuta alam na sharha kafa bakwai eh, ranar lahadi idan aka rubuta alam na sharha kafa bakwai sai a samuwar ma'uwardi eh, na ruwa sai a wanke shi to insha Allahu bayan an wanke shi sai a dama kafin lahadin za ka je kasuwa ka siyo asalin farin kwalli eh farin kwalli amma in ka je wajen siyan za ka tsaya ne ka natsu wanda ya ma a ranka sai ka ɗaukai in aka gaya maka kudin tuba ba a tayawa insha Allahu idan ka siya to ka ba in ka ba shi kuɗin ka dawo gida to ranar lahadi za a samu za a yi wannan aka wannan rubutu sai a wanke da wannan ruwa na ma'uwar da sai a samu guri a ajiye sai a sa wannan kwallon cikin wannan ruwan rubutun eh, insha Allahu sai ya yi sati ɗaya in Allah ya sai wata lahadin ta zagayo to sai ka ɗaukai sai ka tafi bayan gari eh, aje bayan gari sai a sami ma ka za ka tafi za ka tafi da ruwan gatari eh ruwan gatari dai wanda ake fuskare da shi sai ka je sai ka samu aure sai ka cika mai tushen wajen tsinin allah yadda in yayi zarfi to sai a sa sai a sa wannan kwallon a wurin sai a sai a toshe shi bayan ka dawo sai ka tafi gida aka dawo gida sai bayan sati ɗaya wata lahadin ta zagayo sannan za ka ƙara komawa ka ɗauko wannan kwallon eh, insha Allah idan aka ɗauko shi sai a zo sai a sami um, furen kafin malam wasu kuma suna cewa ga da kafin boka ga da dai shi nan dai tun da dai na faɗa hakan in Allah ya da masu amfani da shi sun san sunansa to insha Allahu sai a samu faransa sai a samu ganye na biya rana ko kuma faran biya ranas to insha Allahu sai a zo a hada sai a zo a hada da wannan kwallon sai a nika su ayi insha Allahu wannan sai a nika su to ga mace wacce take neman insha Allahu bayan an nika su ga mace wacce take neman miji ko take ko bazawara wacce take nema ko budurwa ko namiji wanda yake neman aure ko wanda yake kasuwa harka jama'a to in an sha Allah in Allah ya yarda a raka amfani da wannan kwallon eh insha Allah wannan kwalli ne yana da matukar tasiri eh, sosai gaban musamman gaban karin mallaka ne amma ba dai za mu yi bayani yadda ake yi a yi mallaka wacce dai saboda akan mutum ɗaya ba iya saboda ɗan adam e amma insha Allah wannan da aka bayar in Allah ya yana da matuƙar ƙarfi da tasiri insha Allah